Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake muku magana a kan mitoci 22 da 25. A can jamhuriyar Nijar za a iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina kuma a ko da yaushe ta kafar sadarwar intanet ta voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum Maryam Dauda ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. A shirin namu na yanzu, Ladan Ibrahim Ayawa na tafi da shirin zaɓe ko naɗe, amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran wanda ni Usman Ahmad Kabara zan karanto. gwamnatin kasar congo ta ba wa dukkanin kamfanonin wayar sadarwar kasar da su katsa duk wata hanyar sadarwa ta yadda za ta fara amfani a yau lahadi zuwa gobe litinin kafin zabukan kasar da za a fara a yau ministan cikin gidan congo raymond zafirin bolo shine ya bayyana kuma ya aika wa kamfanonin wayar sadarwar da wannan sanarwa bisa dalilan da ya kira na tsaro sannan baya ga maganar kar a buga waya hatta sakonnin karta kwana na text ba za su yi aiki ba Wannan doka ana sa a yi amfani da ita ne yau Lahadi zuwa gobe Litinin dokar da suke ganin cewa za ta kawo maganar tsaro ta inganta su kuma mutane suna ganin cewa wannan doka na iya kawo fargaba a zabukan na kasar inda daɗaɗɗen shugaban ƙasar Denis sassan gueso zai nemi tazarce a zaben da ya ayyana zai fito tazarce tare da abokan takara har guda takwas. Cikin 'yan takarar har da tsohon sojan nan janar Jin Mari Makoko wanda kuma shine ake kallon kwallo a matsayin babban dan hamayyar shugaban kasar a jiya asabar ne dai aka gayyaci shi makoko shalkwatar 'yan sanda tare da faɗa masa ya je amma ba a faɗi dalilan gayyatar tasa ba Hukumomin Misira sun ce akalla an kashe 'yan sanda guda goma sha uku a jiya Asabar a wani harin da aka kai kan shingen jami'an tsaro a babban birnin El Arish da ke yankin zirin Sinai. Haka kuma ministan cikin gida na Masar ɗin ne ya tabbatar da faruwar lamarin. Mayakan kungiyar ta'addar ISIS sun ɗauki alhakin kai wannan hari da suka ce sun aika da ɗan ƙunar baƙin wake wanda ya tada kansa da motar da ya makaro da ababen fashewa. zirin sanai dai yana fama da ayyukan ta'addanci sannu-sannu na tsawon shekaru da dama tun bayan barkewar boran 'yan misira wanda har sojoji suka hambar da gwamnatin shugaba muhammad morsi a shekarar 2013 in ba a manta ba a watan oktobar shekarar 2015 da ta gabata 'yan ta'adda sun harbo wani jirgin saman fasinja na kasar rasha wanda ya sanadiyar mutuwar mutane akalla 224 Fadar gwamnatin Amurka ta White House ta ce wasu Amurkawa guda biyu suna cikin waɗanda aka kashe a harin da aka kai wasu rukunin shagunan hada-hadar jama'a da ke tsakiyar birnin Istanbul a ƙasar turkiya haka kuma wasu isra'ilawa guda biyu da ba'irani guda ɗaya suna cikin waɗanda suka mutu a harin na ta'addancin da ya jikkata akalla mutane 36 Firaministan Turkiyya Ahmed Davutoglu ya yi Allah wadai da wannan hari wanda ya ce shi ne na hudu a kasar a cikin shekarar nan. Ahmed ya ce wannan rashin imani ne karara ga al'umma. Kakakin fadar White House Ned Price ya ce shugaba Barack Obama na nan Amurka ya yitar da lamarin sannan ya ce akwai yiwuwar aiki da kasar Turkiyya don samu a fuskanci matsalar ta'addanci a kasar. Ba dai wanda ya dauki alhakin wannan aika-aikar ta ta da bom da aka yi akan titin Istiklal wanda ya kashe ɗimbin mutane wanda kuma jama'a suna hada-hada a kafa tsakanin shaguna da ofishin jakadancin ƙasashen duniya firaministan isra'ila benjamin netanyahu da na harkokin wajen iran javad zarif wanda yake ziyara aikin zaka a turkiya dukkansu sun yi tur da wannan lamari A jiya Asabar ne jirgin kamfanin fly dubai ya fadi a birnin Rasternodano wanda yake kudancin Rasha a lokacin da yake kokarin sauka ya kuma hallaka mutane 62 da suka hada da mata 33 maza 18 da kuma yara guda hudu da ke cikinsa. ma'aikatar ayyukan karta kwana na rasha sun sanar da cewa waɗanda suka mutu a jirgin da kamfanin rahusan da ke dubai ke jigilar fasinja da shi yawancinsu 'yan ƙasar rasha ce shugaban ƙasar vladimir putin ya bayyana cewa wannan abin tashin hankali ne sannan abin mai da hankali shine yadda za a taimakawa 'yan uwan mamatan kwamitin binciken rasha sun ayyana faruwar lamarin da ya cewa kila jirgin ya samu matsalar na'ura ne ko kuma matsalar rashin kyan yanayin sararin samaniya sun kuma bayyana cewa an sami abubuwan da suke ɗaukar magana a cikin jirgin ba su lalace ba waɗanda wannan abubuwa na naɗar bayanai na iya ba da ainihin abin da ya haddasa hatsarin jirgin tuni dai gwamnatin dubai ta miƙa saƙon ta'aziyarta ga iyalan mamatan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc wani jirgin ruwan 'yan bude ido ya ceci wasu mutane guda goma sha takwas 'yan kasar cuba da ke kokarin ketawa ta kan tekun kewayen jihar florida a ranar juma'a da ta gabata waɗannan mutane sun bayyana cewa mutane tara daga cikinsu sun mutu a wannan kasar da ta neman shiga amurka kamar yadda dakarun sintirin kan teku na amurkan suka bayyana duk wanda ya tabbatar da cewa an sami waɗannan mutane wanda kuma sun kai kwanaki 22 a kan tekun suna walawala haka kuma ta sa dole za a mika su ga kan ga duba lafiyarsu domin duk wanda aka samu a irin waɗannan tekuna akan duba shi saboda samun matsalar kafewar ruwan jiki kokarin haurawa wasu zuwa cuba domin kokarin su shiga amurka yana ta karuwa tun lokacin lokacin da amurka ta fara kawo maganar hulɗa tsakaninta da ƙasar ta 'yan communist duk dai waɗanda aka kama a kan tekun suna shigowa amurka akan mai da su can ƙasarsu ta cuba amma yawanci idan har suka sami taka tsandaurin ƙasar to ana kyale su su zauna a cikin amurka Babban mai gabatar da kara na kasar Faransa ya ce jigon da ake zargi a kitsa mummunan harin nan da aka kai Paris a ranar 13 ga watan Nuwamba bara har mutane 130 suka mutu ya ce ya so ta da kansa da bam a wata stadium a can kasar ta Faransa amma kuma ya fasa an sallami al Abdulsalam daga asibiti wanda kuma aka mika shi hannun 'yan sanda suka kai shi gidan yari haka kuma ya samu rauni ne a kafa sakamakon kama shi da aka yi a unguwar Molenbeek da ke Brussels da ke kasar Belgium. An kuma ce wasu za su an kama shi ne tare da wani mutum da ake tunanin ya ba shi mafaka. Haka kuma lauyan sala mai suna Sivimari ya ce Abdulsalam na ba 'yan sandan Belgium haɗin kai wanda hakan ya sa zai nemi shari'a ta miƙa shi wanda ake tuhuma zuwa ƙasar Faransa. mai gabatar da kara na faransa francois molins ya ce ya kamata a ɗauki wannan magana ta salai da mahimmanci game da cewa ya so ta da kansa a filin ƙwallon ƙafa amma ya fasa Ɗan takarar shugabancin Amurka na sahun gaba a jam'iyyar Republican wato Donald Trump yana zargin yana zagayen yakin neman zaɓe a dausayin Fountain Hills a jihar Arizona kusa da kan iyakar ƙasar da Mexico. yana kuma tare da 'yan jam'iyyar su ta republican da suka hada da sharif joe april da kuma tsohuwar gwamnan jihar ta 22 wato jim inda kuma a bainar jama'a suka mara wa trump baya game da cewa shine dan takararsu kaso 30 dai na jama'ar da ke arizona 'yan kabilar latino ne sannan ɗaya daga cikin abin da ɗan takara yake so ya lashe a cikin jihar wanda idan ya lashe yana kyautatan yana iya kaiwa ga gaci a zaben da za a yi na ranar talata mai zuwa masu zanga-zangar kin jinin trump kuma sun datse kan babbar hanyar da ake shiga unguwar phoenix inda suka dasa motocinsu kusan guda hamsin a kan titi tare da tattare hanyar da za a wuce suna kuma dauke da kwalayen da ke nuna adawa ga donald trump suna donald trump shirme ne labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to madalla yanzu kuma bari mu koma gefe guda mu bar ku da ladan ibrahim ayawa ya gabatar muku da shirinsa na zaɓe ko naɗi jama'a barkamu da haka barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni ladan ibrahim ayawa ke shiryawa kuma na gabatar har yau muna cikin shirin zaben fidda gwani ne na nan amurka kuma idan masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun tsaya ne inda ibrahim alfa ahmed ke bayanin cewa yana ganin cewa jam'iyyar republican za su yi duk abin da za su yi domin ganin ba a zaɓi mutumin da ke kan gaba ba wajen samun wannan takara wato donald trump wanda ko a satin da ta shige sai da ɗaya daga cikin 'yan takarar dr ben carson ya ce ya sauka ya bar ma shi donald trump amma duk da hakan ibrahim na nan akan bakarsa ni ko na ce to ya ba mu hujja shine sai ibrahim ya fara bayani kamar haka yawa dalili shine ya yi abubuwa masu yawa ya faɗi abubuwa masu yawa kuma duk ana da su a kan bidiyo mm. yawa da makamantansu waɗanda za a iya amfani da shi wajen yakarsa yawa zaben gama gari wajen zaben na ƙasa baki daya to wani batu shine tunda wannan demokradiyya ta amurka kwatankwacin abinda najeriya ke kwaikwayo ke hmm. donald trump duniya ta san mutum ne mai kuɗi hmm. shin ina tasirin kuɗi a zaben fidda gwani a zaben fidda gwani na amurka tun donald trump mai kuɗi ne bai iya zuwa ya babba waɗannan mutanen kuɗi da su delegate ɗin kuɗi domin zaɓe shi irin kwatankwacin abin da ake a afirka musamman najeriya gaskiya wannan tambayar taka tana da muhimmanci sosai yadda ake a najeriya ka ce za ka danka ba zai yiwu ba amma shine ake yi na lokaci ɗaya sai ka ga an ce ai donald trump ya je ya ba da 2 miliyan wajen talla daga ina kuɗin nan suka fito ko kuma ka je an ce kawai yau da akwai wani kamfani da ya yi endorsing yana goyon bayan donald trump me ake nufi da wannan me zai yi musu don me za su tsaya su ce suna goyon bayan shi ta yaya kuma wannan ya samu wannan goyon bayan shi yasa ai abin ya zama matsala lokacin da Mitt Romney ya fito ya yi bayani akan shi fa gashi fa matsalar shi fa da Donald Trump mm. dan aka fito da bidiyo mm. inda ya tsaya ah. ya yi jawabi eh, sosai yana murnar yana ba ma Donald Trump saboda kuɗi na magana mm. a lokacin to yanzu a lokacin da ya takara kenan eh, lokacin da shi Mitt Romney ta to yanzu haka ma zaka ga cewa ko da su ko da wannan tsohon ne na na abin nan Democrat din nan mm, da ake ganin eh, eh Bernie Sanders ba shi da kuɗi zaka ga cewa cikin kamar yadda shugaba Buhari ya tattara kuɗi kaɗan kaɗan kaɗan mm. haka Bernie Sanders yake duk inda ka je Donald Trump yana cewa kuɗin shi ne yake biyan campaign din shi amma in ka je website din shi da akwai katotan abu da aka ce donate a nan kuɗi yake tasiri kuma duk saboda me saboda bayan sun samu sun shiga wannan lobbying din shine inda kuɗi yake taka rawa sosai saboda suna samun tax break. Mm. Kamar Ibrahim na so ya kara muna Eh wato kasan wani abun ban sha'awa shine ba kamar Najeriya ba. Mm. A ah, yadda kuɗi yake tasiri anan kusan kowane ɗan takara maimakon shi ya rika cire kuɗi a aljihunsa yana ba da jama'a domin a zaɓe shi hmm. jama'a ne suke ciro kuɗi a aljihunsu wani dala ɗaya wani dala goma wani dala ɗari a ba da ɗan takara domin ya takara saboda ina so ya ce saboda a ƙidan mu iri ɗaya saboda abubuwan da ya ce zai yi ɗin nan su ne nake so ga ƙasa ta ta yi. Amma eh, hmm. ban tarbi na ba yawancin lokaci in dai waɗannan kuɗaɗen za a fito da su ne domin yin wasu abubuwa na daban ina maganar sa wasu cikin aljihu babu dama babu dama duk kuɗaɗen da ka tara na yakin neman zaɓe ko na fidda ɗan takara ne ko na babban zaɓe ne kowane wata dole sai ka aika ma hukumar zaɓe ta ƙasa cewa ga jerin waɗanda suka baka gudumawa nan ga yawan gudumawa da ka samu ga yadda aka yi amfani da wannan kuɗi idan aka ga alama ko misƙalar zaratin cewa wani kwabo daga cikin wannan kuɗi ya shiga aljihunka domin wani aiki wanda ba na yakin neman zaben nan ba to ka shiga uku ko da neman zaben na wani kwarai da gaske kuwa kwarai da gaske ba wai na jam'iyyar mu ba kwarai bari maka misali hmm. akwai wani dan rabaran Jesse Jackson wanda aka kama shi aka daure shi a kurkuku saboda kudin campaign ya samu a ya yi amfani da shi ya je sayi wasu riguna da takalma masu tsada yana sanyawa daga cikin kudin da aka bashi gudumawa na yakin neman zaɓe wannan abin ya sa asaran kujeransa a majalisar dokoki ta tarayya kuma ya shiga kurkuku. Hmm. Doka ce ta kasa ko doka ce ta jam'iyya? Ah, a ah, doka ce ta kasa. wannan. Ko ta hukumar zaɓe? A doka ce ta kasa. Doka ce ta kasa. Kuma ka san Ibrahim abin mamaki a nan shine kai hmm. da ka ba da wannan gudunmawar kai kanka a taxes hmm. za ka rubuta ne inda suke suke inda mutum yake samun da yake samun tasiri kenan cewa abinda ka bayar gudunmawa din nan kana iya wato rubuta shi cewa a cikin harajin ka cewa ka ba da gudumawa da saboda a rage maka haraji to idan kai ka biya karka biya haraji kan wannan kudin da ka riga ka ba sannan kuma idan kai ka ce ka ba da su kuma aka je aka duba aka ga ba su rubuta ba a nasu bai zo daidai ba za a yi bincike mm, yawa duk ana auditing to za a gudanar da mm. bincike kaga kamar abin da bayani anan shine a wannan yakin neman zaɓe da ake na neman tsayawa takara hmm. tsakanin waɗannan manyan mutane gaba ɗaya na democrat ɗin da na republican da muke gani donald trump shine kaɗai yake amfani da kuɗi daga aljihunsa wanda ya ce nasa ne kamar bani sanders akwai watan da bayan da aka yi nan da ake kira super tuesday wanda a cikin wata guda ya samu dala miliyan arba'in da wani abu daga ina daga hannun jama'a kuma irin kananan gudumawa ne mai dala goma dala ashirin dala ɗari kuma mm. matasa shi a nan nake son ko zaka ɗan yi mana bayani ne malam ibrahim saboda mm. wannan democracy din na america shi yasa zaka ga cewa wani ba shi da ko sisi idan aka yi magana a gida kamar matasa aka ce me yasa ba za ku tsaye da dan ah, takara da zai muku da zai kwata muku yance ku ku tsaye da mutum daya wanda zai iya ja in ja da waɗannan establishments din mm. sai su ce ai siyasar Najeriya naira sai da kuɗi to ta yaya za a yi amfani da yadda nan suke gudanar da democracy ɗinsu su ma a yi a can idan da da su muke kamar yadda ka faɗa ladan ana iya yi ana iya yi baya tasiri ha kudi yana da tasiri Ha, wanda za a ba masu jiho kur'ani ke magana a kwatanka abin da ake a gida Najeriya wato kowane irin yaƙi neman zaɓe kake yi ko kansila kake nema kuɗi yana da tasiri mm. ba baya da tasiri ba amma kamar a wurin mukasan matsaloli guda biyu mm. na farko shine matsalar talauci na biyu shine matsalar zarmiya da cin hanci mm-hmm. yawa yanzu kamar alal misali ka fito takara a zaɓe mutane an ɗauka akwai tunanin cewa in ka fito takara din nan kana nema ne ka azurta kanka mm. saboda haka zai yi wuya ka ga mutum ya ɗauki kuɗi aljihunsa ya baka cewa ka je ka yi takara ko kuma a ce an haɗu irin mutane ka je gidan mm. wane ya ciro abu kaza ya baka yana tsammanin cewa kai za ka bashi mm. saboda ana ganin cewa an kawo za ka azurta kanka ne babu ruwansu kuma to babban matsala kenan a wannan fannin amma dai don abin irin wannan tsari na amurka ana iya bin shi cikin sauki ba matsala to wani abu kuma shine shin wai wannan zaben fidda gwanin a matakin shugaban kasa ne ko ko rukuni rukuni na zabe haka ake yin sa yanzu wanda ake ne na shugaban kasa mm, amma eh, eh, na gwamna amma na dan majalisar wakilai majalisar dattijai Eh, kwarai da gaske akwai akwai ya danganci jihar da kake akwai kananan mm. akwai kananan zaben da ba a yin irin wannan abin da ake kira zaben fitar da gwani amma akwai wasu kanana sosai ma waɗanda za ka ga cewa sai an yi gudanar da irin wannan zaɓe na fitar da gwani kamar alal misali na kamar jami'in tsaro irin na kamar ko a gari ko a ƙananan hukumomi wanda ake kiransa sheriff Okay, wannan moto okay, share. Yawa za ka ga cewa irin wannan zaɓe ma sai an zo an yi irin wani abu da ake kira primary. Yawanci ba wai mutane da yawa ne suke fitowa ba kamar za ka ga mutane a ce dubu ɗaya dubu biyu amma dai an tsaye da mutum an tsaye da mutum kenan. Amma ana irin wannan zaɓen fitar da gwani din ko da a ƙananan zaɓuka. irin su gwamnoni su 'yan majalisa da sauransu. Eh, ba kowace jiha ne suke gudanar da irin wannan zaɓe na tsaye da ɗan takara ba amma akwai jihohin da suke yi. dokan nan dokan wannan jiha yana iya shan bamban da wacce kwarai da gaske ko kowace jiha dokar ta daban ce babu wata jihar watakila kaga sun yi kama da juna amma kowace jiha dokar ta daban a ina suka yi tarayya to gwamnatin tarayya wannan zaɓe da muke magana kai zaɓe ne na ƙasa baki ɗaya mm. ba zaɓe ne na jiha guda ɗaya ba ko da yake in ka je jiha kamar alal misali kamar yadda muka yi bayani za ka ga cewa kowace jam'iyya akwai ɗan bambanci tsakanin watakila idan a ce za a gudanar da zaɓe a wannan jiha za ga cewa yau 'yan jam'iyyar democrat za su yi nasu zai zama da cewa watakila 'yan republican ba za su yi yau ba sosai mm. a wani lokaci za su zo su yi a wannan jiha ɗin saboda kowane abu kamar yadda muka yi bayani da farko jam'iyya ce take zauna ta tsara yadda za ta gudanar da zabanta na fitar da dantakara. takara na babban zaɓe a kowace shekara amma duk a jihohi guda za su yi yana yiwuwa ba dai a lokaci guda ba eh, duk kowace jiha sai an yi kash yau ma lokaci ya muna halin nasa domin ko ibrahim da jamila sun koro bayani amma kuma lokaci ya muna yadda ya saba don haka tarbe mu a cikin shiri na gaba kuma na karshe a wannan zangon yanzu a madadin shi ibrahim alfa ahmed da jamila kabir fage sai julie gresham wadda ta ba da umarni ta kuma daidaita sautin shirin ni madugun shirin ladan ibrahim ke cewa sai wani sati cikin ikon allah a daidai wannan lokacin kuma ga rahotonmu na musamman Muryar Amurka ta rarraba kayakin aiki irin na zamani ga wakilanta da ke sassa daban-daban a nan Najeriya tare da ba su horon musamman na mako ɗaya. Na tambayi daraktan sashen Afirka na muryar Amurkan Mr. Negisi Mangesha ko menene makasudin wannan horo? The essence of this training uh, really has uh, extremely Makasudin wannan horo na da matukar muhimmancin gaske ka na wakilin gidan rediyo in ka takaita kare akan wannan tsammanin a iya cimma wani abin a zo a gani ka musamman wajen kaiwa ga manyan gobe. In aka yi la'akari da kashi 65 zuwa 70 na al'ummar kowace kasa a nahiyar Afirka matasa ne ciki har da Najeriya. Don haka in uh, muna son kaiwa ga matasa to lallai sai mun zama komai da ruwanka a dandalin aiki. expectation is really whenever you cover a story it should not be only radio story ya ce abin da nake sa shine duk lokacin da za ku samo rahoto to ba kadai a radio ba har ma da talabijin da hotuna wannan su ne akalla abin da muke sa daga kowane wakili najeriya akwai dimbin labaru da ke faruwa a kullum ba kadai labaran tashin hankali ko na boko haram ba akwai sauran labaru na ci gaba su na da matukar muhimmanci a gare mu boko haram but there are other stories also positive stories also alhaji ali mustafa Sokoto shine manajin edita sashen Hausa na muryar Amurka. Um, Hassan ka lura a lokaci guda horarraki guda biyu muka yi yayin da ku wakilanmu na yau da kullum masu ɗauko labaran siyasa da sauran harkokin da kullum na Najeriya kuke wannan bangare na Abuja kuna karɓar horaswa da sababbin kayan aiki a wani bangare na Abuja kuma ana ci ana horar da wakilanmu da ke ɗauko labaran kiwon lafiya kawai tsantsan su wato wannan horaswa ce da aka zo aka yi da zimmar abubuwa guda biyu na farko dai lallai a baku sababbin kayan aiki na zamani saboda ku tafi daidai wa daida da sauran kafofin watsa labarai na duniya na biyu ku samu sababbin fasahu da za su inganta ayyukan da kuke yi kan harkokin ilimi kan harkokin kimiyya da dai sauransu da kuma harkokin wannan al'amari da muka samu kun samu waya wacce za ku iya ɗaukar labarai da ita ku ɗauki sauti ku ɗauki hoto mai motsi wato bidiyo kenan ku sarrafa shi kuma ku aika shi a cikin kankanin lokaci ya kake jin sashen hausa na muryar amurka zai taka rawa a cikin jerin duniyar kafafen yatsa labarai da suke watsa shirye shirye ga kasashen duniya ba tare da sun yin fankama ba mala hassan sashen hausa na a muka damun ba kamar lasa ba ne illa dai kawai an ce ko kana da kyau ka kara da wanka wannan mataki da aka dauka mataki ne na yin gogayya da sauran kafofin watsa labarai domin harkar yau yadda ka ga harkar kasuwanci haka harkar ba da labarai take mutane suna da zaɓin tashoshin da za su iya saurara da safe awa biyu zuwa uku zuwa hudu ma ake tasha bayan tasha bayan tasha amma mu muke fara bayyana kafin kowa ya bayyana saboda haka dole mu zo da labarai masu inganci da nagarta idan ko za mu so mu yi haka to dole sai muna da ingantattun kayayyakin aiki wannan shine dalilin da ya sa muka ɗauki mataki na bada horaswa ku kenan wakilanmu za ku zama kuna da masaniya ta zamani wadda ba a wuce ku ba na ga wannan wato taron horza da aka yi ba karamin taro ba ne domin baya ga kai kanka a ka na manajin edita akwai daraktan sashen afirka gaba daya mr negusi mengeshi ya zo akwai daraktan zuwa ta duniya ta gidan rediyon gaba daya ta ma john mawa ta zo me wannan yake nunawa kenan kuma akwai nicholas da ya zo shi ma ya koya muku daga sashen faransanci wannan ya nuna cewa da gaske murar amurka take domin eh, idan ka ɗauko mutum kamar negusi mengeshi wanda kamar yadda ka nuna shine shugaban sashen afirka na murar amurka baki ɗaya mutum ne da yake kula da harsuna goma sha wani abu na kasashen afirka da ya zubar da su ya bar su a baya ya wannan tattaki zuwa najeriya ya share kwanaki domin ganin cewa wannan al'amari ya tafi wani abun da ke nuna na farko muhimmancin ƙasa irin najeriya najeriya ba karamar ƙasa ba ce ƙasa ce da ƙasashen duniya suke ɗauka da kima da muhimmanci wacce kuma suke son su yi hidimomi da ita duka daina kula da surutun da ake na abubuwan da ba sa da ake ganin kan ba sa da kyau a najeriya duniya ba za ta yi ba ba tare da najeriya ba saboda haka ƙasa ce ce da duniya musamman amurka suke so su ci gaba da cuɗanya da hulɗa da ita shi yasa kake ganin manyan ma'aikata irin waɗannan da suka zo din suka ɗauki lokaci suka zo kuma ba wai sun zo ne kawai domin horas ba sun zo ne su yi amfani da wannan dama wajen haɗuwa da manyan kusoshin gwamnatin najeriya su haɗu da kafofin watsa labarai su kulla ƙawance da gidajen rediyoyi da sauransu. mr nicholas felt na daga cikin turawan da suka wata tattaki jakaras daga birnin washington dc zuwa nan abuja don horas da wakilan na sashen hausa. This kind of material, especially the iPhone. Ya ce waɗannan kayayyakin aiki irin na zamani musamman iPhone na baka damar ɗauko labari ka tace ka kuma aiki da shi nan take a matsayin ka na ɗan jarida da ke a um, ƙasa. Wani lokaci wani abu ka iya faruwa to za ka yi amfani da waɗannan na'urori uh, take yanke ka sanar da duniya halin da ake ciki. Gidan rediyon muryar Amurka na mai da hankali sosai akan Najeriya. Shin ko menene dalili ga daraktan sashen Afirka Mr. Mengesha? Ah, Uh, as you know, in this country, Kasan a kasan nan akwai kimanin mutane 170 wanda hakan ke nufin ita kan gaba wajen yawan jama'a a nahiyar Afirka kuma akwai kimanin wayar salula miliyan 127 a hannun 'yan Najeriya. Alhaji Sabo Imamu Gashiwa wani babban mai sauraron sashen Hausa na muryar Amurka ne. Ba mu da wani gidan rediyo da muke alfahari da shi irin muryar Amurka domin shine ake ba da kowa dama ya faɗa abin da ya dace ba tare da tsangwama ba gaskiya mun yi munna da aka ƙara samun ci gaba domin ga kafar watsa labarai da ta rediyo ce yanzu ta zama akwai ta talabijin to muna alfahari da muryar amurka kafafen watsa labarai guda biyu ne da muryar amurka da kuma sauran gaba ɗaya mu a gurin mu haka take kuma muna fatan ku ɗore da wannan hali naku duk wanda ya zo a saurare shi ba irin kafafen watsa labarai ba sai wanda suke da maiko ko kuma suke da ofis na siyasa ko na mulki su suke sauraron su to kaga wayancan mu a gurin mu ba kafafen watsa labarai ba ne in je kana yi ka ne. wakilin mu a jihar borno haruna da biyu dan ka duba zaka kama an kama da komi ne cikin sauki yar wannan na'ura da aka bamu ita zaka yi komi da ita zaka yi bidiyo da ita zaka yi hoto da ita zaka dauki murya wato 3 in 1 kenan abin da ake cewa conversions hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria Ƙarshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu rufe shirin namu na yanzu, bari mu dawo muku da takaitattun labaran duniya. Gwamnatin kasar Congo ta ba wa dukkanin kamfanonin wayar sadarwar kasar musamman manya guda biyu daga cikinsu cewa dole a tsaida amfani da wayar da za a kira ko kuma a aika sakon text. ministan cikin gida na congo shine ya bayyana wa kamfanonin haka cewa sun yi haka ne bisa dalilan tsaro bisa zaben da yake tafi a ranar lahadin nan wannan doka dai ana amfani da ita ne yau da kuma zuwa gobe litinin har sai an gama zaɓe wanda zaben da za a yi tsakanin tsohon shugaban kasar da ya daɗe akan mulki denis sosai ingwesu inda zai nemi ta zarce tare da abokan hamayya har guda takwas Hukumomin kasar Misira sun ce akalla an kashe 'yan sanda guda goma sha uku a jiya a wani hari da aka kai akan shingen binciken tsaro inda aka wannan abu ya faru a birnin El Arish wanda yake yankin Sana'i. Ministan cikin gida na Masar ne ya tabbatar da faruwar lamarin. Mayakan kungiyar ISIS sun ɗauki alhakin kai wannan hari inda suka ce an aika da wani dan kunar bakin wake domin ya tada kansa ya kuma tada din a cikin mota katuwa makare da ababen fashewa. Zirin Sana'i dai yana fama da ayyukan ta'addanci sannu-sannu kusan shekaru da dama tun bayan boran 'yan misira wanda sojoji suka hambar da gwamnatin shugaba muhammad morsi a shekarar 2013 Fadar gwamnatin Amurka ta White House ta ce wasu Amurkawa guda biyu suna cikin waɗanda aka kashe a harin da aka kai wasu rukunin shaguna na hada-hadar jama'a da ke tsakiyar birnin Istanbul a ƙasar Turkiyya. Hakan kuma ya sa akwai wasu Isra'ilawa guda biyu da irani guda ɗaya su ma suna cikin waɗanda suka mutu a wannan mummunan hari na ta'addanci wanda ya jikata akalla mutane 36 Firaministan Turkiyya Ahmed Davutoglu da shi kuma ministan harkokin wajen Iran da shugaban ƙasar kasar na rasha shi kuma sun allah wadai da wannan hari a jiya asabar ne jirgin kamfanin fly dubai ya fadi a birnin rostovdano da ke kudancin rasha inda ya hallaka mutane 62 da ke cikinsa wanda mutanen sun hada da mata 33 maza 18 da kuma yara guda hudu har yanzu dai ba wani abu da ya tabbatar da faruwar lamarin na faduwar jirgin sai dai na'urorin da aka tsinta a cikinsu an ce ba su lalace ba wanda ake sa ran za a ga bayanai Wani jirgin ruwa na daukar fasinja da suke yawon bude ido sun ceci wasu mutane guda goma sha takwas a kan teku daga kasar Cuba sun fito a kokarin su na shiga Amurka inda suka ce mutane tara ma daga su sun riga sun mutu kamar yadda su kuma jami'an sintiri na Amurka suka bayyana. Babban mai bada babban mai gabatar da ƙara na ƙasar Faransa ya ce jigon da ake tuhuma an kama shi sannan kuma yana ba ma jami'an ƙasar ta Belgium haɗin kai wato sala Abdulsalah. Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawo muku da wani sabon shirin kuma a lokacin za ku ji shirin na gari na kowa wanda sahaba Imam Aliyu ke gabatarwa. yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashen hausa ni maryam dauda ke cewa ku huta lafiya